الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da mukaddama da kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan bagiri a ci gaba da wannan karatun wannan littafi mai tarin albarka wato riyadu salihin kuma in ba manta ba muna cikin babi na uku wanda ke magana a kan hankuri wanda shike mun yi karatu ɗaya a cikin sako to kuma insha Allah za mu ɗaura inda muka aji wa an anasin radiyallahu anhu kala wanga hadisi ya mu ci gaba da karatu a cikin wannan babi na uku hadisi na 31 a kidaya hadisan wanga littafi wanda an karbo daga anas allah kara mai yada ya ce marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi imra'atin tabki inda kabrin wato annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya taɓa biyowa sai ya yi wato ya da wata mace ta taho wurin kabari na wani yaro na ta da an ka turbuɗe tana ta kuka tana wayo ita Allah ta gabo ta rasa da shi eh, na rasa ɗan ga nayi kaza nayi kaza wa kala sai annabi rahama alaihi salatu wassalam ya ce mata ittaqillaha wasbiri ke boye Allah ki tsoron Allah kuma ki hankuri ki mai da wanga al'amari ga Allah Allah ya shi halicci abi kuma shi ya ansai saboda haka ki hankuri to ita wagga mace da annabi rahama alaihi salatu wasalam ya faɗa mu magana ba ta san shi ba faƙalat sai ta ce ma annabi ilaika anni kai ta ba nuri fa innaka lam tusib bi musibati ai don abin da ya samu garan na hasara gana ba ta ci ma ba ai da ka wagga magana don haka ta ka bace min da wuri da gani gama magana ga ta yi ba ta kyautu ba saboda tawa annabi rahama alaihi salatu wasalam izgiri amma ba ta sani ba da ta san shi na ba za ta faɗa mai wagga magana ba saboda haka wato sai zan wagga magana ba abin riko ba daga gari ta amma da wani mutum mutum ya faɗi haka bisa ganganci kaga wannan mutum ya zan mutumin banza ko kafurta ma yana kafurta kai tsaye saboda yawa annabi walakanci walan arifu ba ta gane shi ba bayan annabi sallama ya riga ya wuce ya kyale ta tunda su annaba hankuri gare su saboda haka an kace mu koyi da su a yi mata aikin wato ta yi mai walakanci ta ce mai shi ɓace mata da nan in shi na halar yana ya hakuri in shi na an kawo haka nan shi na tuwa yau gama magana wallam ta arihu ba ta gane shi laha bayan annabi ya ta sai an ka ce mata ka amma kan gaskiya ke bara ku gumawa ta ce mi an ka ce a to inna hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai wanga da kiwa magana annabi rahman alaihi salatu wasallam kiwa wanga magana ta ce lalle na ya banna sai ko sai ta yi nadama kana ji ko fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam jid inda ah, falantajid indahu bawabina sai ta taho wurin manzo Allah sallallahu alaihi saboda ta mai bayanin cewa wallahi ba ta gane shi ba ko ta taho kuma ba ta iske kowa bakin garka bale a tamboyi a ce daga ina ke a gane abin ta tahoyi babu kowa tunda lokacin nan ba a san security mai tsanin gida ba ba masu gadi lokacin nan ba a san a sa wato masu gadi ba saboda wannan lokacin imani ya riga ya oba gare su ya riga ya musu yawa masu mutane na masu imani sun cika da imani makil saboda haka su sun ma wadatu ba son kowa shi kwake su kana ji ko amma a wanga lokaci sa tsaro din ba wani abu na ba ba ta iske mutane a bakin kowa ba sai ta shiga wurin manzo Allah ta ce mai ta bayan ta gaisa fa sai ta ce lam a'rifka wallahi tallahi ban gane kaina ba lokacin da ka iske da nita ka iske ina kuka bisan kabari na wallahi ba iske zani kaina ba kaga ta bashi hankuri ko fa qala sai yace mata ai abin da ya same ki wagga magana inna masabru inda da musul ula ai lokacin da abu ya samu mutun yayi hankuri yayi ihtisabi ya mai suwa ga Allah tun farko to nan na hankuri shiki ba sai bayan ka riga ka tai kai buge bugen ka kai sarkullin ka ba sannan ka dawo ka ce ka bar mu Allah ba mm. muttafaqun alaihi an dace ga wanga hadisi wa fi riwayatin li muslimin ga wata riwaya ta wani hadisi wato wata riwaya ta hadisin ga muslimu tabki ala sabila lokacin da annabi iske tana kuka akan kabarin nan wani yaro na tana rasu kaga ashe mutum in an kai mai rasuwa ko uba ne rasu ko uwa ne rasu ko ɗa ne rasu ko surki ne rasu ko aboki ne abinda a mahi zama ala shi mai da wannan abu ga Allah Allah halicci abi ne ya riga an shi abi ne ba a ɗora harguwa ba wayo mun ga wani wayo mun ga ana ta koki wannan jahilci na wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin ga na gaba za mu karanta 32 an karbo daga abu hurairah Allah shi da shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya qulu Allah ta'ala ma li abdi almu'mini indi jaza'un idza qabadtu ko idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma hatasabahu ila aljannah rahu bukhari ko annabi rahama alaihi salatu wasalam ya ce allah maɗaukin sarki ya yi magana da kansa ya ce na da ni halitta wanda an mai imani da ni da ƙaddarori na dukkan abin da ni ce a yi kuma ni ƙaddara ya imani ba shi da wani sakamako a guri na idan ni karɓi wani abu da shi ka so kila aboki yi ko ɗanai ko ɗan uwa yi ko baba yi ko uwa yi aka karbe wani an ka kashe shi an ka samu la'akin mutuwa ya kasai to min ahalin duniya daga cikin dai iyalinsa na duniya to sun ma hata sabahu sannan lokacin da wanga abu ya samu sai ya ne da abin ga Allah ya ce Allah maɗauki sarki halicci abi ne kuma an riga an ce mu ajali ya riga ya kashe shi ba a ɗora wani tuhuma ba a ce a wani ya je wai boka eh, eh, jiwa ta an kai ci na an ka baya kwarce na a a boka eh, mai na ci shi a a shi dai ya ce Allah na ya kadar ya halice shi ko ba yau shi ba Allah ya ta amsa abin da ya amsai to wanda ya hakan ga Allah ya ce a cikin hadisi ne kurji babu wani sakamako wanda za a bashi ilal janna ba ce a dokai ɗan ɗungurungu a sahi aljanna don ya yi hankuri dama wanda ya hankuri ana sahi aljanna babu bincike a ce a wuce da shi dai kuma kaka ce a wani ɗaya a yasu kai biliyon nawa ko su nawa da yasu cika duniya ga makil inda haka suke Allah zai ce a kai su cikin aljanna wa alaikum a wanda ya rasu kam ya san abin da kuka illa kuna tan kuna ta shirme ku shi na ruwa ne wanda an nan dai duniya cikin duniya ba na ajiyar bakin ciki ba ya riga mutu mutum kiki na shi ko damuwa shi na yi lahira baka damuwa ka ce wai baka ga dan uwanka ba ko ba ga ɗan ko ba ga wanka ko ba ga kudinka ba babu wani bakin ciki lahira tun ni'ima ta gata nan ta sa haka mace da komi in mutum na kirki yake hmm. kana ji ko hmm. rawal bukhari wani aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha ita kuma allah maɗaukin sarki shi ƙara da ita to kun gani kan inda duk an ka ambaci wani sahabi daga cikin sahabbai namiji a ce radiyallahu anhu ko in an ka ambaci wata mace daga cikin mata taki suke sahabai ne ga annabi sai a ce radiyallahu anha ko Allah ya yarda su saboda haka duk wanda aka ambaci wani sahabi daga cikin sahabbai to babu abin da ya rage gare shi Allah shi mai addu'a Allah shi da shi ko ce Allah shi ƙara gawata mai kuna ji ko don haka mutum da kuma ga yana shuka sahabbai ko tabi'ai ko tabi ina shi na dai cikin jimlar musulmi amma musulmi na ba minahici na shi kai musulmi Allah bai shuka sahabbai ko kaɗan ko ba gaskiya Allah ba anna halalla ita Aisha Allah ya kara mata yadda o masu imani ka sa akwai mutanen banzar da ba su yadda dama da aisha su ne mata aiki walakanci ka ga waɗannan ba su da imani tun da oma su imanta sun ƙi wasu kana ji ko sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'uni ta tambi manzo Allah sallallahu alaihi cewa to irin allobar da aka yi ƙasa ya annabi mi a matsayin alloba da a ƙasa tunda muna ganin alloba in ta to da mutumin kirki da kahari da musulmi duk ta kashewa to shin ita mi a matsayin allobar ga fa aka bar sai ya bata labari ya ce ai ita alloba annahu kana azaban basa Allah ta'ala ala ya yasha'u ai ita alloba wata azaba ta da Allah ka aikowa ga wanda ya kaddara ya soye ma daga cikin wato mutane fa ya yaj'aluhu Allah ta'ala rahmatan lil sai Allah ya sanya alloban nan rahamata ga duk mutumin da imani iya mutu cikin wannan alluba to shi ya mutu bi rahmatullahi da rahama ubangiji kun ko san da rahama Allah ka shiga aljanna ko to duk wanda ya mutu saboda alluba ko ta dusa ko ta wani irin alluba ta dai ko ta zawo da amai Allah ya mai cika shi na mai imani ne to shi rahama ta lube shi eh ka gane ko shi ko kahiri ya hasara rayuwa ta azaba bayan azaba ga ta ciwo kuma akwai uwa iskitcan Allah shi tsayi ita wallahi sami abdin babu wani bawa na Allah mutunan kirki ya kawo fita'uni da zai abku a cikin wata annoba ta amai da gudawa ko ta dusa ko ta wani ciwon ciki ko wani abu dai mai kashe mutane hakan ga fayan kusu fi baladihi zama ne ga kasar da da ta iske shi wanda yake cikin sa sabiran kuma shi zaman da yayi shina mai hankuri ne mutasiban shina mai mai da al'amari nan ga Allah cewa in mutu iske yake ta iske shi ai Allah shi ya kawo ciwon kuma in har ya mutu Allah ya kadara kaga ya ihtisabi ko Eh? ya alamu kuma ya tabbatar annahu la yasibuhu ba abin da ke samu ne cikin zama na duniya illa ma kataba Allahu lahu sai abin da Allah ya rubutu cewa zai same shi ne zai same shi to in dai mutum ya za hakan ga illa kana lahu misul ajr shahidin ba ce wannan mutum shina da lada irin wanda aka ba mutum da ya mutu wurin yaƙi za a ba shi wannan ladan eh mutumin da a hakan ga saboda haka in an kai alluba ƙasa ba lahina ba a roƙi Allah shi kuraye amma kuma a maida al'amari nan cewa Allah na kawo wanga al'amari ko da dai sabo na an kai komi an kai dai to a dai maida al'amari nan ga Allah ko san mun karanta hadisi can cewa idan mutane suka taɓa Allah suka yi mai lahi za a kashe kuwa ko kamar mutanen da suka so su rusa ɗakin kaba kun san cikin al'amun tashi alƙiyama an ka ce za a halaka na farko da ƙarshe mm. sai aka yi ta yi tambaya ta ce ah, to ai cikin su akwai wanda suke su kasuwanci su kai ba su koda mu da wani al'amari ko ba su ba da goyon baya ba sai ce a za a kashe su amma a tashe su bisa ganiyoyin su wanda bai niyya sheri ba sai Allah ya tashi shi bisa ganiya ta ta alheri wanda ya niyya rusa addini sai Allah ya tashi shi bisa ga rusa addini nan shi ci mutunci ne Allah shi mai tsari eh. lalle an ce ba a so haka na makaruhi na eh. mutum shi gudu hita da gari na amma firaran don da niyyar gudu amma ba a hana ka kai kasanci ba tunda in ba ka ci kun ka sha kuna mutuwa ku te samu abin da kuka ci eh ba a shigowa firaran don gudu bisa ga gudu an ka ce ba a yi eh. oh bisa ga bisa eh don gudu ka abin ya samu kuma ba ka tahiya don ka ce to tun da garin mu ya samu bari in tai da shi can wasu samu kuma ba a yi haka nan duk bannata in ka ta can ka kashe su kuma kana da halaka su in biliyan nuna sun ka mutu sai Allah ya samu su mm. gobe alƙiyama Allah shi mai tsari mm. rawal bukhari ko wani anas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu anas yace yaji mazu Allah ya cewa inna Allah azza wa jalla kala lalle Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi kudusi idza batalaitu abdi bi yi ko wato in ba wa wato da abubuwa wato masoya ne guda biyu ma'ana idanu yi wa sun ka tarare ko ya zama makaho bai gani sai ni yi shi makaho sai ɗaya hankuri ya yi hankuri ya dangana ga Allah Allah haka ne yaushe tunda kun gani ga kayan kawana ana yi ga abubuwan shawa nan ga abubuwa nan bai ganin shawa mata bai ganin shawa ko bai ganin gona ne bai ganin gida ne ko ɗaki ne bai gani idanu nuna na ruhi ya yi hankuri ya bar ma Allah ko eh to now fashe bara sai ya hankuri fawwadatuhu minhuma aljannata to in dai ya hankuri ya bar ma Allah wannan al'amari Allah ya ce zan fawwala mai maimakon wannan masiba ta rashin gani sai in bashi aljanna tunda ya hankuri da zuwa sai a ce to ina irin mutanen da ba su da idan sun kai hankuri a cikin su a tattara su a yi aljanna su ba bincike eh bigar hisabi ba bincike su Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna ji ko rawal bukhari wani na ibn abi rabahin qala kala libnul eh, abasi wato shi abu raba ya ce da abasu ya faɗa min radiyallahu anhu ma Allah ya da mutane guda biyu ya ce kai ala urika imra'ata min aljannati kai kana so in baka labari mace nan da aljanna ya ce ah, kai ko ya kaka ga magana an ce aljanna ba ni labari do Allah wace ta ta ji ko fa qultu yace sai nace mai bala eh ina so kala sai yace hazihil imra'atu wacce mace ta a sauda'u wato wanda aka ce masa da uru mai sa uku a tace nabi sallallahu alaihi wasallama ta taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ta ce inni usra'u ya annabi rahama alaihi salatu wasallam abin da ya kawo ni Allah ya saka min ciyo kuma in ya taso min sai in fadi ban sanin inda nake kun sa akwai masu irin ciwon nan ko inda duk ya buge su sai su fadi kamar irin fadi hakan ga to kaga wanda ya fadi bai san inda yake ba yana ya haɗu da murje murje zannuwa ne su fadi ta ce to Allah ya saka min irin wanga ciwo na faduwa wa inni atakashafu kuma wani bi ko da naka falkowa ga ni zindir to wahi na ba su ga jikina fada Allah li ta ta ce to don Allah ka roƙa min Allah ya rabar da ciwon gani dai wallahi ciwon masu yi ne kana ji ko kala sai annabi ya ce annabi ya ce to fasara biyu ko zabi biyu in shi ita in kan kina son in ke so sabarti ki yi hankuri Allah na aza miki ciwon nan ki hankuri akan ciwon nan ki zana cikin bala'in da Allah saki amma ki sani in Allah ya miki cikawa karshe walakil jannatu za a baki aljanna babu ciki in kan ke da daya wa in shi'iti in ko kina son a dai raba ki da ciwon amma baki tabbaci na shiga aljanna to da autullahi sai in roki Allah ta'ala mu dauki sarki ayu afi yake dake miki wanga bala'i amma habban da hakikanin zaki shiga aljanna ke ma baki da amma lalle in ki hankuri akan wanga ki cika to haƙiƙa Allah maɗauki sarki zai saki aljanna faƙal sai ta ce a hmm, asbir to ai abin ne haka na na zaɓi hankuri a ne haka nan in ni mutu in shiga aljanna kun gani ko eh to yanzu ku diba shi mutumin da ya tsahi don ya samu kuɗi kun ga aiwawa na ko mutumin da an ka ce shi ta kabarta makabarta shi wani abu ko ya ta yi da dare zai dare ta wani ice ko ya ta yi ba doguwa wani abu aiwawa na kam ku diba wagga bala'in da take ciki an ka ce a roƙon mata Allah ta warke amma dai ba a cewa ba ta shiga aljanna in ta yi aikin kwarai duk wanda ya aikin kwarai wannan tabbas zai shiga aljanna amma babu babu hakikani to amma in ha ta yi to ga certificate gaba ɗaya dare ta ce abin da haka bari in zanna cikin bala in ga in shiga aljanna eh eh, eh akwai inda ta ce ta roƙi eh. Oh, oh, oh. eh kana ji ko faƙalai sai ta ce to amma eh, ni ata kashe to akwai wani abu mai muni lokacin da ciwon na ya buge ni ni halko ina ganin kai na ban da sutura ga jiki kuma kun san in mutum ya zan daidai da wanda ya kalla da wanda aka kalla ba dole hina ko ta ce to wannan kai na a mai da gaskiya na zan daidai da kuma saboda ko dai ni da ban da mu ai mai gani bai gani shawa kuma shi na hana ba a cece ni ko ba haka ba don haka ni ba ciwon ka so a roƙa ba amma kuren yi wannan ka roƙa Allah shi da ita fada alaha sai ya mata addu'a cewa to kada Allah maɗauki sarki ka rufe mata al'aurata kuma abin ya tabbata ko hmm. alaihi an dace ga hadisin ga saboda haka in Allah ya sa an kai hama dagurmu ko makaho ko wawa ko wani iri kai hankuri ka rungumi abin ka haka Allah ya abi ne ko an ka yi ka da rabin jiki ko an ka yi ka wani abin ga ta ma kuma ko hakan ga hmm. to kai hankuri Allah na ga dama yau ka nan kuma alamata makahin ga da gani in Allah ga dama duk sai hikuwa makahu kowa bai gani kowa kashe ko da kai sun ke kowa ka wani a wadi kaga alamata to Allah bai ga dama ba sai yayi masu idanu yayi makahu ko kuma in Allah ga dama ku a yi shi bai da kahu ke mace mijinki bai zuwa habin uban likici ko kai baka iya zuwa kabidin amma da Allah ya ga dama sai ya yi ku haka nan kuma bayyana muku cewa shina hoda iko shi muku haka bai ba ya kyale ku saboda rahama gare ku saboda haka duk abin da ka gani duniya alama ta don ka lura da abin nan ka ji tsoro Allah Allah yana da iko mai da mutane haka nan ko in Allah ya ga dama shi yi kubirai ko jakuna eh duk wani Allah ya ga dama sai yi ku ko shi mai sheku duwatsu ka gani amma Allah bai ga dama ya haka ba sai ya yi muku alamomi don ku lura duk waɗannan abubuwa da gani don ku ƙara tsoro Allah na ba wani abu na don ku ƙara tsoro Allah ne eh ko a yi mutum guda da kai biyu eh ko a yi shiga shi gudan kato ya hannuwa ne ba su ce ta ka duk ana hakan ko a yi shi gudan kato dan kai ne bai wuce dan gori ba ba duk Allah ya gada dama shi na hakan ga eh kun gani kan ko ko a yi mutum bai da kyau ga hana a biri biri duka wanda Allah gada dama haka shi kai eh wa alaikum salam eh eh kuma sai ji an ce ga wani ya je ta wani wata asibiti haka eh. inda an gani magani sai ya abu eh. yana iya abun ga yaje can ba tare da duk ciwon da agare ka duniya eh? duk ciwon da agare ka duniya ga jikinka inda an ka ce akwai magani kuma babu shirka ciki babu kyan Allah ciki to ka te ka bi maganin ka amma wanda ya hankuri bai ta ba ya hika kuma eh to ba ya hita kalibi shi ka ya kyale <laughs> amma ba lahira ba ka bi magani babu mai cewa lahina babu wanda isa don babu ciwon da Allah azar duniya ba ce azar magani eh. mm. mu wuce ko mm. wani abi abdurrahman abdullah bin mas'udin an karbo daga uba abdurrahman abdullah bin mas'udin kala ya ce wato ko mm. radiyallahu anhu kala ka anni anzur ila rasulullahi sallama ya haki nabiyya min al-anbiya'i ka yanzu gaganta da ku amma kamar ina kallon wato ina kallo zuwa ga manzon Allah lokacin da shike bamu wata hikaya na wani annabi daga cikin annabawa kamar ina ganin annabi yana faɗin magana kun san wani bi kuna ganin abu suratan ko mm. abu yana faruwa in ka tuna sai kamar gashi na akwa mm. mm-hmm. mm. kuna ji ko lahi amince Allah wa salamu da tsira ta alaihi tabbata ga annabawa mm-hmm. shi wannan annabi darabahu qaumu mutane sun kare ne suka bashi kashi kun san akwai yan walakanci da an ce mutum imani gare sai su ɗauki hanyar wani walakanci biya ka hare tawa kuna ji ko fa adamu suka yi mai jini suka mai ta'anuti in mm, yahudanci na wa huwa yamsahu dama wannan annabi yana sawa jini an waje yi ga huska ta kaga yana dama ya ce Allah ka halaka mutanen ko amma bai ce ba ya kula na ce Allahumma ghfir li qaumi Allah ka shirye min mutanen ga ba fa innahu la ya'lamu ba san matsayin annabta ba san matsayin mutunan kirki ba cikin mutane don wa mutum ne guda wanda an na kirki na Allah walakanci ga ƙasa yana ijawa bala'i duk ƙasa na halakata Allah shi na hushi da wannan bai yadda ya za ka yi mai walakanci ga mutum shi ne da mutum shi azabe daga wata warke sai imamu kuma ka ce ka mai walakanci hmm? shi ne muku mutuwar gilla wala hukwa alaihi wani eh, abi sa'idi wa abi hurairah radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam an karɓi hadisin ga daga abu sa'idi da abu hurairah Allah ya da su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ma yashibul muslimu ko ko babu wani abu da zai samu musulmi min nasabin ko wata gajiya ta wata gajiya ta same ka zan saboda wahalar bidan na kai da bidan halaliya jikinka ya riga ya sanyi walla ka ci boni ka gane ko wala sabin ko wani ciwo na zazzabi na rashin lafiya same ka dan ka kare na maruru na wani iri na ciwon ciki na ciwon kwana ko wani ciwo ko ciwon kai dai wala hammin ko damuwa wala hazanin ko bakin ciki wala azan ko wata cuta ta same ka wani shi ma wani abu bisa ga hanya dai ta neman halaliya da kuma ɗaukaka addini wala gamin ko bakin ciki kai hatta shaukatar shakwa ko da kaya ta mutu ya takawa kila za kana hoge ka taki kaya sai da ka to an ka sa tsaki an ka ɗebi illa kafara Allahu biha min kada face Allah sakamakon wannan abin da ya same shi na rashin laya ko damuwa ko bakin ciki ko wata kazanta ko kuma ciwo na kafa Allah ya ce to a ta cikin zunubai ne a shahi mai zunuban nan saboda ya ce mu daga jiki ne muttafaqu alaihi mala ya ce wal wasabu abinda aka ce wasabu almaradu rashin lahiya ko wani iri wani abi wa an ibni mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga dan mas'ud ya ce dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku na ta wurin manzo Allah ya fama da masara sallallahu alaihi wasallam ne ta wata rana ko ne tana cikin masara fa sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah innaka innaka innaka tu aku wa akan sharida amma kai ka rashin lahiya gaskiya yana kama ka sosai ina ganin rashin lahiya ga ya tsanani in da rashin lahiya kama kana tsananin rashin lahiya kwarai kaga ya ga abin ya tsauri kwarai ko kala sai annabi ya ce mai ajala ya ce lalle wa da kacin ga haka nan inda rashin lahiya ya samu kwarai ni kai ne amma inni u aku kama yu aku rajulani rashin lahiya na kamar rashin lahiya mutum shi ke. kamar wanda mutum guda ka ji to kamar wanga bai lahaya wanga lahaya ko wanda su bai jin daɗi ko to ni haka rashin lahaya ka kamin na mutum biyu min ku daga cikin ku ku ka gane ko kuntu sai na ce to zalika anna laka ajran to yanzu tunda mai rashin lahaya shi na da lada to kenan kai yanzu ladan rashin lahaya mutum biyu aka ba ko kala ajala ya ce eh lalle haka na ni in ni rashin lahaya ladan mutum biyu garan kana ji zalika ka kuma haka nan dai abin shi hmm. kana jiko yace kuma sai ya kara mai da cewa mami musulmi ya shi buhu azan ai babu wani musulmi da cuta da sama shaukatun kayata fa ma fauka hako abin da shi kaya illa ka fara lahu bai sai a tifaci Allah ya sa sanadiyar wannan abin da ya samai ya ta daga cikin miyagun ayyuka ne an kankare mai su ka garshe laha ka fara don ka a ga wani kila rashin laha ya kama ya rame ya rame ya rame ko ya yi baki ko ya yi kaza don rashin laha kai an ce kai wani kama ya mutu kwari ba kai dai abba kai mutu kwari don baka sami amma abin mm. ai wanda ya rashin laha shi ya samu sa'a eh in ga hankuri in eh. in ya hankuri in kuwa ɗora sarkuli a kashe wurin wanga boka a diba a yi tsoka ta an ka ba shi aiko mm. kaga ya mutu allah shirkin eh, kaga an halaka shi eh babu eh saboda ya yi sarkulli ga al'amari wa hudan an zunubahu kuma sai a kasan mai zunubai ne sai a ɗiba gudan masu Allah ci a tushe su da cikin littafin a tushe su ko da aka diba cikin takardu ba zunuban an gogi eh, Allah yana ai gogi abin da ga dama ta tabbatar abin da ga dama ko ko wa kai musu tunda wa'inda hukumul kitabi duk ulahu mahfuz wuri ne ke hmm. kamata kamata hudu shajaratu waraka kamar yadda ka san icce shina in shi ganye hitika lillillillillillib amma wata na sai shi wanka ka iske shi idana bai da komi ko kolo na suna haka nan wata na sai ka iske <laughs> kunkunta mutafaku alaiya an dace gonga hadisi to wani kaga tana tana tudda ganyen nan haka shi ma mutum in yayi rashin laya sai aka tudda zunubai shi kuma haka nan lada ɗaya akwai babu zunubai mm, ya hita mutafaku alaihi walwa aku abin da aka ce mu musassara nan magasul ma kamun musassara wakila al'uhumma aka ce a musassara dai ai gaba dai kaya ne ko wani abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu da Allah ya kara mai da qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma sallallahu alaihi ya ce man yuridillahu bi khairin in Allah yana nuhi alheri ga wani mutum daga cikin bayi ne yusuf minhu sai ya samu wani bala'i sakamai ko a saka mai wani tsari ko a kashe mai mazakuta ko a saka mai ciwon kai ko yaushe ko a saka mai jin ɗari duk dai wani Allah ga dama sai ya saka mai so ne na shi kai eh wazo batu yusuf sai a samu wani abu a saka mai bai fasa sadi wa kasari ha in ka ce yusuf ko yusuf duka ana an rubuta aka haka hmm. wani anas radiyallahu anhu kala an kabo daga anas Allah ya kara mai da kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin asabahu yace wallahi kada ɗayan ku higure gure mutu wai don wata cuta ta samu kila don kawaka ta rube ko don wani ciwo rashin laya ya kama ka ta yara sai ka ce ai da wanga abu amma in mutu kada ka yi haka nan wa ka fara ta eh wa alaikum watan kula na mutum ya ce da wata nakasa ba magana musulmi ta bai halan wani kasa mutum ba Allah na kasa shi ba da kure na mura kure na kwarai hmm, shi yadda abi ne fa in kana labud da fa'ilan in zan babu makawa sai ya samu abin da ya faɗi to fale ya kule ce Allahumma ni Allah madauke sarki ka rayar da ni ka warke ni ga ciwon ga ma kanatul hayatu khairan li in ho rayuwar da warkewa ita alheri gare ni wata wafani Allah ka yi mai rasuwa cikin wanga ciwo idza kanat wafatu idan rasul khaira li itahimi alheri muttafaqu alaihi an dace ga wanga hadisi lokaci ya riga ya ko to abinda muka faɗi dai Allah shi ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah tsarki mu alaikum salam eh eh in kamar ciwo mai halbuwa ko mai halbawa hakan ga eh. kamar dai ya ce ɗan eh. to eh, halashi halittai shi ya yi shi halar yan allah ya gada bai samu wata anta tunda ba kai na ka tsaro kuma shi mai shi lahan ya imani cewa shi kuna cewa rashin lahan na kowa kama bai bai take shi bai take shi ga an ce ma al'amarin jahilai na wannan shi yayi kai ne mm. an taba ni ma an ce ni ne kashe da kawanya an taba a tsoma mutum da kawani gashi nan in ya mutu a sashi saboda rashin lahan nisa kuma ya tashi sa'abi ne mm. wani sai an dunke ma ai mai wanka ai komai sai tashi da yawa to bale an taga kan ranka to Allah ku bar wannan magana Allah ya sa mu gane kun ji wannan magana ba ta cikin ba ba musulunci ta ba hmm. mutum bai hankuli yan ciwo ya same kamar da Allah ya same abin shi ta hmm. ibada ta kuma roki Allah su hmm. a so mutum da kawai kuma kashe abi ne ya tashi Allah ya sa mu gane Allah shiga ta mu uwaye da kakanni da malamai dukkan musulmi Allah gabaki daya صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofin ka madaukaka Allah ka gafarta mana zanubban ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu sun baki daya ka ba mu lafiya da zama lafiya daga ma lafiya Allah muna tawassuli da wannan karatu da aka yi mana na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ka sa su zama sanadiyya gafara zanuban baki daya Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkanin damuwa Allah duk abin da ya mana tsanani Allah kai mana saukin sa muna roƙonka subhanahu wataala marasa lafiya na gida nan asibiti Allah ka ba su lafiya mu da kabba lafiya Allah ka sa ta zama guzurin zuwa lafiya gare mu <clears throat> Allah ka sa ta amfani mu duniyar mu da lafiyar mu muna roƙonka Allah ɗiya da ƙanne da jikoki har mu kanmu Allah ka shirya da mu akan tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu da talalabe a addini Allah duk yadda zamani ya rikice ka tabbatar da mu akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bijah bismillahir rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah